don ci gaba da tafsirin mu kamar da muka saba a wannan masallaci mai albarka muna fatan ubangiji ta ala ya mana jagoranci wajen fadar daidai duk abin da yake kuskure ne ubangiji ta ala ya sarkake bakunan mu gabarinsa idan ba a manta ba darasin da ya gabata mun tsaya ne karshen suratul kahf yau kuma za mu tashi farkon suratul maryam insha Allah tun kafin ku tambaye ni ina ma nan sa'idu an sarki ne insha Allah yana tafi gobe saboda haka malam Usman zai rike masa malam Usman bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا والذي تكي سورة مريم كما سورة مريم كان قلت لها casa'in da takwas ko casa'in da tara kamar yadda malamai suka yi saɓani wajen ƙididdigar ayoyin da ta kunsa sannan kuma babban abin da suke magana a sa sarkake Allah ta'ala daga dukkan abin daga dukkan abokin tarayya kore masa dukkan wata siffa ta tawaya da siffan ta da dukkan wata siffa ta kamala ubangiji ta'ala ba da bismillahir rahmanir rahim fi ka ya ayyin sa waɗannan harufa ubangiji ne ta'ala kadai ya san me suke nufi idan ba manta ba farkon suratu hud mun yi magana akan al-huruful muqatta'a wato surorin da suka bude da irin wannan harufa kamar to alif lam mim alif lam ra alif lam mim sad kaf ha ya ha mim da sauran makamantan su muka ce gaba ɗayan su dukkan maganganun da malamai suke wajen fayyace ma'anarsu magana mafi inganci dai ne babu wanda ya san ma'anarsu sai Allah ta'ala sai dai isharar da ubangiji ta'ala ke bayarwa tunda qur'ani an saukar da shi dan ya zanto littafin shari'a ya zanto littafi na mu'jiza littafin shari'a yana yi bari na bari yi kaza kar kai kaza littafin mu'jiza dan a kalubalanci duniyar larabawa duniyar bil adama da duniyar aljanu gaba ɗaya cewa in sun isa su kawo littafin da yake kwatankwacin sa فليأتوا بحديث mislihi in كانوا صادقين to da yake su larabawa su kalubalen ya fara da su dan an saukar da littafin da harshen su shi yasa sai aka bude waɗansu surori na alqur'ani da ɗaiɗaikun haruffan larabci dan a nuna musu cewa qur'anin nan dai balaraban littafi ne larabcin kuma yaran ne kalmomin da ke cikin qur'ani an gina su daga ɗaiɗaikun haruffan larabci wanda suke farawa da alifin ta kare da ya'u ga misali qaf kun santa ka ha ya ai qaf duk kun san waɗannan haruffan alif lam mim duk kun san su alif lam mim ta nun duk kun san waɗannan haruffa in ku isa ku ɗauki waɗannan haruffan ku gina kalmomi daga su ku gina jumloli wanda za su yi kwatankwacin alkur'ani kada ba za su iya ba shi yasa galibi inda duk waɗannan harufa suka zo sai kaga an ambaton alkur'ani ya biyo baya alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان ألف لام ميم كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك عرض منه نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك نعمة ربك هنا القرآن ما أنت بنعمة ربك بمجنون قال والقرآن المجيد قال والقرآن ذي الذكر duk inda suka zo sai a kawo alkur'ani a baya dan ne cewa ga harfan da aka gina qur'ani da shi ko ma ku dauke su ku kawo zance kwatan kwatan qur'ani in za ku iya to sun yi wani wanda ba balarabe ba yayi to haka har kiyama ta tashi ba wanda zai yi fa in lam tafadu ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره وإدد الكافرين وبنجي في كاف يا أي صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا wannan ambatan rahamar ubangiji ka ne dangane da bawan sa zakariya Zikiru wato kamar khabar ne dangane da mutsa dadin da an shafe takdirul kalam hada zikru rahmat rabbika abdahu zakariya abinda zai biyo baya ambatar rahamar ubangijin ka ne da yayi wa bawan sa zakariya wata rahama ce wata ni'ima ce shine ayoyin baya za su yi bayani waɗansu suka ce a zikru rahmat rabbika shine mubtada din khabar dai shine mahzuf تقدير الكلام فيما يتلى عليكم ذكر رحمة ربك عبده زكريا cikin abin da ake karantar da ku akwai ambatar rahamar ubangiji da yi wa bawansa zakariya to yanzu ne aka masa rahamar kuma wani bangare wannan rahama take shine ayoyin bayan da suka daka na Allah ke إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعاء ربك رب شقيا ولم أكن ولم أكن بدعاء بدعائك رب شقيا التي إذ نادى ربك يا عند شي زكريا دي كلا أبنجزنسا نداء خفيا كلا وندي كأبوي wato bai لذلك murya ba daga nan waɗansu malamai suka ce karka daga murya ka yi ta da karamin sauti ba sai ka wahalar da kanka ba ba sai kin wahalar da kanki ba da daga sauti domin ba mun banci tsakanin babban sauti da karamin sauti ubangiji ta ala yana ji domin ba ma abin da yake sauti ba zancen zuci ma ubangiji ta ala ya riga ya sani an gane ku saboda haka baya bukatun daga murya shine izna da rabbahu yayin da shi zakariya ya kira ubangijinsa nida'an khafiya kira wanda yake boyayye waɗansu malaman suka ce abinda ake nufi da kira boyayye ya koye baya son mutane su daita lokacin da yake addu'a dan lokacin ya manyanta yana da shekara 120 kuma matarsa tana da shekara 99 a duniya kuma da matan a tarihance ita ba mai haihuwa ba ce ga tsofa ga kuma dama rashin haihuwa a ɗabi'arta kaga ya za a ita samu da to dai yake zai addu'a a sarri kila ma a masa dariya ka ji shi da Allah to me kake roƙo yanzu bayan ka kai shekara 120 to wai dan gudun haka shi yasa sai ya koye wadansu malaman suka ce a'a ya koye ne saboda roƙon ta roƙo ne na wani abu da ya shafi duniya su ko annabawa bai kamata su shigalta wajen roƙon duniya ba ya kamata su nemi lahira to wai dan kara aibata shi da wannan shi yasa ya koye duk wannan maganganu ne na malamai amma maganar farko ita ce zance wanda yake mafi inganci nuna na ladabi ne na addu'a shine ba sai ka daga murya ba kai da karamin sauki dan ubangiji na jinka lokacin da ya kira ubangiji mai ce kana sai ce rabbi ya ubangiji na inni wa ana al'azmu minni kashi ya riga ya yi rauni a jikina wato wannan nufin gaba ɗaya jikina ya rauni domin kashi shine asalin ginin jikin dan adam da yanda kashi ya zanto ya rauni dukkan jiki zai zanto ya biki wajen yin rauni wa kana ra'su shayban haka ne ko sannan kuma kai ya kullu da furfura abin nufi gaba ɗaya kai na furfura ta mamaye shi saboda tsufa ga raunin jiki ga kuma alamar tsufa ita ce furfura amma tare da haka walam akun bi ka rabbi shaqiya da dai ban taba kasancewa ba wajen roƙonka shaqiyan wato marakin arziki ma'ana ina sa rai har yanzu duk da na kai wannan matuƙa ta tsufa har yanzu ina sa ran ka iya an samu bukata ta tun da dai na roƙa to zaka iya bani domin baka saba min ba in na roƙa ka hana ni to daga nan sai ce wa inni khiftu فهب لي من لدنك وليا واني خفت الموالي dalilin da yasa nake neman ني ni ina jin tsoron almawali دومن dangina domin almawali مولا ne na maula maula ana ɗaukar a matsayin kamar kanin uba ko wansa ha kuma ɗan kanin uba ko ɗan wansa duk ana kiransa da suna maula ko wani ɗaya daga cikin idan an ce mawali ya zama jam'in su wa inni khiftul ina jin tsoron dangina da 'ya'yansu. su min wara'i waɗanda za su biyo baya na bayan mutuwata cewa kila ba za su iya rike wannan addini na ba ina da damar idan ɗana ne in sa ran cewa zai iya rike addini na saboda ƴaƴan dangi na an gane ku wa kana kibra fi asra da ko mata ta bakara da yaki al'akir wanda baya haihuwa tsakanin miji ko namiji ne ko mace namijin da baya haihuwa a tabi'a ta ce akir mata ma wanda ba ta haihuwa ita ma sai a ce akir ba sai an kawo ta uta anisiya wa kana kibra fi asra mata ta kuma bakarariya ce fa habli min ladunka waliya da haka ka bani ta min ladunka daga gare ka alwali yana da ma'anoni da dama amma dai a nan gurin ma'anarsa shine da dan a wani ya ce rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a ya ubangiji ka bani zurriya farkakakkiyar zurriya lalle kai mai jin addu'a ne to kaga zurriyatan tayyiba a can shine wato habli min ladunka waliyan anan gurin an gane ko to wannan addu'a da annabi zakariya yi da yake ya nuna wato ainihin bukatar zuwa wurin ubangiji yaushe yayi ta kuma a ina yayi ta wannan ayoyin da ke nan dubu su ba amma ayoyin da ke cikin suratul ali imran sun nuna mana annabi zakariya alaihi salam yayi wannan addu'a ne yayin da ya ga baiwar da Allah ya yi wa nana maryamu bintu imran an gane ku bayan mahaifinta ya riga ya rasu aka zo aka haife ta kuma shi aka ba shi renanta an ba shi renanta ya ajiye ta a wani wurin da ba mai zuwa sai shi amma duk lokacin da ya je wurin sai ga abin mamaki ya ga kayan abinci kuma bai san daga yana ka kawo ba idan lokacin rani ne sai ga kayan marmarin da ba a samu sai lokacin sanyi idan lokacin sanyi ne sai ga kayan marmarin da ba a samu sai lokacin zafi shine kullama dakala alaiha zakariya al wajen da inda harista yayin da zai shiga wurin ta sai samu arziki wurin ta kala ya maryamu annala laki haza sai ce da ita ya kina ni maryamu a ina kika samu wannan qalat kuwa min indillah sai take daga Allah ne inna allaha yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab Allah ko na arzuta wanda ya so ba tare da an tambaye shi dalili ba ba tare da hisabi ba in ya ga dama sai baka ba lissafi haka ubangiji ta alaiki to tunda suna kulle a sama kamar yadda malamai suke faɗa a cikin masallaci daga gini ginin sama karfe ba mai zuwa wajen saiki ya san ba mai kawo mata abincin kenan sai ubangiji din to ubangijin da ya zo uwa da ita na namar yaba abinci a daidai wurin da ba wanda zai kawo mata sai ne zai hana zai bata haihuwa da ta ce huwa min indillahi ai daga Allah ne kawai inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab me ya faru hunalika da'a zakariya rabba a wannan lokaci sai annabi zakariya ya kira ubangijinsa hunalika wadanda suka ce nan gurin wato zarful zaman ne a daidai wannan wurin kafin ya fito daga wurin ya daga hannu ya addu'a wadanda suka ce hunalika a nan gurin wato ainihin zarful zaman ne wato yayin da abin ya faru ke da aka kari ya rabba sai an da kari ya kira ubangiji sa qala rabbi hal li min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a ita ya ubangiji ba ban zurriya ta gari domin lalle kai mai jin addu'a ne to shine izna da rabba wani da an safiya qala rabbi inni wahna al'azmu minni wasta'ala ra'su sayban wa lam akun bi du'aika rabbi taqiya annan sai ka kala bayani dalilin da yasa yake neman da wa ne khiftul mawali min wara'i ɗaya daga cikin dalilan ina jin tsoron bayan na bar duniya dangi na ba za su rike addini yadda ya kamata ba wa kana tumra fi akran yanzu bana fara haihuwa yanzu a ɗabi'ance a al'adance da aka saba haihuwa dan ta sun wuce kuma gashi mata ta bakarariya ce an gane ko za ka sai ce fa habli da dunka waliya ka bani sa kyauta daga gare ka idan kan ya zo ne ya yi kyauta. yariduni wa yarisu min ali واجعله ربي رضيا يرثني الى يا زي قاتلني ويرث من آل يعقوب كما زي قاتل ذرية إلى النبي يعقوب واجعله ربي رضيا يا أبنجي كتاجي زنتو يردجي رضي أنا فايل اللي بمعنى مفعول يعني المرضي شنو معنى الرضي فإذا بمعنى مفعول معنى إذا يا زي قاتلني زي كما قاتل دنجي إذا يعقوب يرثني ويرث من آل يعقوب sannan ya ubangiji ka sa shi zan to yarda shi auren to me zai gada a wajen annabi zakariya zai gada dukiya abin da zai gada shi ne ilimi da annabi domin annabawa ba ta barin dukiya kamar da hadisi ya tabbata na Abu Bakar Siddiq cikin Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna ma'ashara al-anbiya ila nur fama taraknahu sadaqa ko kama kana sallallahu alaihi wasallam yace mutanen annabawa ba a cin gadon mu ta fuskar dukiya duk abin da muka mutu muka bari ya zama sadaka ga dukkan da yakun musulmi dukkan mabukaci ya zama sadaka da mutu to kada nan wurin gadan da kan nasu zai gine gadan ne gadan ilimi da gadan annabta ko da kuma da ke kara mana wannan bayan wannan hadisi na cikin bukhari da muslim ya ce ni wa yarisu min ali yaqub zai gaje ne gaje zuriyar gidan yaqub to zuriyar gidan yaqub kuma sun riga sun mutu a wannan lokacin ba sa nan da rai balanta na a ce a ci gadan kaga ya nuna wani gado ne za a ci a nan gurin na ilimi da annabta ba gado na dukiya ba dan wanda baya nan ya ce ba balanta na ce ga dukiyarsa an gane ko to yato da dama a cikin larabcin qur'ani da hadisi akan kawo al-irth ko al-wirasa ko mashtukkan hatin al-kalimatain ya zanto abin da ake nufi da shi gadan ilimi gadan wahayi ثم أورثنا الكتاب الذي نستطينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مكتسب ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير sannan wa innal ladina urisul kitabi min ba'dihim la fi shakkin minhum murid don al-wirasa to a cikin wannan yana nufin wirasa ta wahayi wirasa ta annabta تتكلم يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا تأتي يا زكريا يا كي زكريا وين يوني كده وبين سبحانه وتعالى كيف يتكلم زكريا هو بواسطة الملك تأني ملائكة تأني الملائكة ده في كفرته أنا براسي فنادته الملائكة وهو قائل يصلي في المهراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين wato Allah ya kira shi amma ba shirki ba ta hanyar turo mala'ika ya kira shi ya zakariya ya kai zakariya inna li bashrika bi ghulamin lalle mu muna maka bishara da ka da za ka haifa nan gaba ismuhu yahya sunan sa ma yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya kafin sa ba mu taba samun wani makamancin suna irin sa ba kafin wannan yahaya din da za ka haifa duk duniya ba ta samu mai suna yahaya ba sai ki ne yayan farko a duniya wato ka ji irin abun mamaki an rada suna tun kafin a haifa yara yanzu ya alaka idan ba sai kana da juna biyu ka rada suna ya alaka zo ya alaka matar ka tana da juna biyu mai kito sunan wannan yaron da ke ciki wali ya alaka baka da wannan damar wannan ai ma annabi ba shine yasa sunan da kansa ba ubangiji ta Allah yake ba labari bishara inna nubashiruka bi gulam ismuhu yahya lam naj'al min qabl saniya kafin shi babu wani yahya maka bacin sa a duniya an gane ko to wannan shine muka ce ta harkar mala'ika ne dan yake fa na zakul mala'ika to al mala'ika ko kuma na nufin mala'ika jibril ba wai dukkan mala'iku suka yi masa wannan kiran ba min ba da talaka ya wato amri al mala'ika bil qas domin al mala'ika na ne da yake dukkan mala'iku amma na nufin mala'ika jibril an gane ku a cikin alqur'ani akwai kalmomi masu fadin ma'ana amma sai aka ana nufin mutum daya almalaika ya tafi dukkan malaiku amma ana nufin malaika huwa qa'imun yusalli fil mihrab malaika yake raye shi a halin lokacin yana tsaye yana sallah a cikin masallaci yace da shi annallahu yubashiruka ubangiji ta'ala yana maka bishara da yaya yana maka bishara da za ka baka nan gurin inna waya nan da Allah kan asali yana daga ma'ana guda biyu a larabci ko ya dauki ma'anar asaliyu tafara mai suna irin naka sunanka Musa shi ma sunanka Musa anta samiyu huwa huwa samiyuka an gane ko sannan asamiyu yana daukar ma'anan wanda yake daidai da ke ta fuskar matsayi ta fuskar daraja ta fuskar falala to wanne yake nufi cikin wannan aya, lam naj'al lahu min qablu samiya kafin shi ba ya da kafara mai suna ya ya sai ko kuma lam da Allah min kuma samiya kafin ki ba taba samun mai daraja irin sa ba daga shi ne mafi girman daraja da ta fara samu a ban duniya ma'anan farko ake nufi kina ba a nufin ma'ana ta biyu mun annabi Ibrahim ya ce a tarihin tabbas kuma annabi Ibrahim ya ba annabi ya haya falala an gane ko da ana kira sa abul anbiya annabi Nuhu ya wuce ki kuma tabbas ya fi falala kenan an gane ko to saboda ka samiya ana nufin ta fara. sai قال رب أن لا يكون لي غلام وكانت امرأتي آخرا وكانت امرأتي آخرا وقد بلغت من الكبر إتيا قال سيدي رب يا أبنجدنا أن لا يكون لي غلام فيا يا أنسى متى وكانت امرأتي آخرا الحليمة تاتا تاتا تاتا تاتا تاتا تاتا عيسى wa kad balagtu min al-kibari atiya ni wa kuma na isa atiyan tsoho takwas takwas min al-kibari saboda yawan shekaru al-kibar yawan shekaru al-ishi tsohon da ya tsoka takwas wato da girma ke gudanar da al'amuran sa da rayuwa ta yaya zan samu da a cikin irin wannan hali to shi ne suka ce wata irin tambaya ce wannan shin yana tambaya ne in yana shakka game da kudurar ubangiji ba yanda za a yi annabi ya yi shakka game da kudurar ubangiji amma tambaya ce ke ta wace kaifiya yaya zan samu da kaifiya kaifiyar ke yi yake ne ba ya tambaya ne. tafiya ba gidi kuri. Kwamara ka zalika kwanan rabu ka huwa hayinu wa kada kwanan kutu kamin kabu. Wa kada kwanan kutu kamin kabu walan ta ku Allah ce da ka zalika, kwanan ka zalika sai ce da shi haka ne al'amari, al'amuru Al'amarin kamar haka yake. Amma ne ko kwanan rabu ka hayinu. ubangiji ya ce a sanar da kai wannan shi ne mai sauki a wurin shi Allah samar da ɗa daga gare ka duk da tsofanka daga matarka duk da kasancewa ka bakararriya. wa su ka min kablu. ai da na halitte ka da kai annabi a yaƙi na nan bakariya din wa lam sai an baka zama komai ba sai na samar da kai an samar da kai daga babu haka za a iya samar da ka shi ma daga babu ma'ana ubangiji na iya yin mallaka ta kowane abu ko ba abin da ke gajiyar da وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بعد ذلك إذا درع الله أن ذلك تسيطي قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا يعني إذا يسلم ما يزوء بنجي زي باش دابت وإن ذا أبين ذلك سوكين أباش علامة وإذا يجاني إما تفتاك مجنى بيوت ta'ala sai ce rabbi ya ubangiji ij'al li aya ka sanya mun mata alama domin aya a cikin alqur'ani tana zuwa da ma'anar alama an gane ku wa qala lahum nabiyyu inna ayata mulkihi an yati at-tabutu fihi sakinatun min rabbikum aya anan da ma'ana alama sanya mun mata alama wanda zan gane kuma ta ta san da biyu qala sai ce aya ta alamar ka zaka gane mata ta san juna biyu Allah ta kallima nasa zaka ji ba za ka iya wa mutane magana ba salata layali har da uku sawiyan kuma kana lafiya kalau ba wai kuruntaka ko bai bantaka ce ta kama ka an gane ko to anan ya ce wato ba za ka iya magana ba har tsawon kwana uku dala ne guda amma cikin ali imran qala ayatuka an la tukallima an-nasa thalathata ayyamin illa ramza alamar shine ba za ka iya mutane magana ba har tsawon yini uku sai dai isharar illa ramzan wato sai dai nuni والرمز ko ishara da hannu ko kuma ishara da baka kai nuni da lafafa kai haka wato shine ram za ka kasa yin magana sai dai kai tsaye daga cikin waɗannan an gane ku to nan guda an ce da yare guda uku can an ce yini guda uku akwai cin karo da juna ne ba cin karo da juna ma'ana kwanaki guda uku yinin da daren gaba ɗaya duk za ka ji don da an ce salatu da yare sauyi a dare guda uku ba za ka iya magana ba da sai zo da rana zai yi haka da an ce salatu da ayyamin yini guda uku ba za ka iya magana ba da sai zo da daddare zai iya yi to amma da aka kawo talata ta ayyan na kan na aka kawo talata na yan yan ne duka dararen da yinin su ba zai iya magana ba a tsawon kwana uku daga ranar da kuka haka ta faru to ka tabbatar mata ka ta samu juna biyu shine ayat suka Allah ta kallima an talata salata layali tsawon darare guda uku sawiyan kuma kana lafiyar ka kalau wadanda suka ce sawiyan darare guda uku madaidaita wani daren bai kowani ba ma'ana hukun nan ba rage ba wai dare da rabi ba to amma malamai suka ce sawiyan annin siffa ce ta jiki واتو زكريا واتو حال لله حال كقولك تويا حال انت تنتور كما لا في عليك لا هي كاتب المدن ايتوك ببنتك تكو كرنتك تكو تو دنك يا رجل في الله تويا كان لا في اكلو اما بذلك ايام مغانا تو سيدي كنا فخرج على قومه من المهعاد فأوحى إليهم أن سبهوا فأوحى إليهم أن سبهوا بكرة fa kharaja ala qaumihi min al-mihrab sai ya fito wurin da mutane su suke min al-mihrab cikin masallaci daidai lokacin da ya fito dan ya zo a gabatar da ibada sai ya ji baya iya magana da ya ta magana da ya zo ba dan Allah ya riga sanar da shi da haka fa auha ilayhi sai ya musu ijara da hannu ma'ana ku ci gaba da ayyukan ku na ibada ku ci gaba da sallah ku ci gaba da zai za ku yi duk ku ci gaba ya musu ijara fa auha ilayhi an sabbihu wato an tanna mufassira ce tana fassara menene wahayin da ya musu ko ijaran da ya musu yace ku yi tayin tasbihi bukratan wa asiya a kowace safiya da kuma kowace yammaci bukra shine da safe kenan bayan rana ta dago kafin Allah ta kai ta tsakiya asiya kuma bayan karkatar rana to daga nan ya yahya qul kitaba bi quwwa wa atainahu al-hukma sabiya kafin mu kenan annabi zakariya ake ba zai iya magana ba wannan nufin yin magana kowace magana ce ba zai iya ba ko kuma zai iya tasbihi idan yana so zai iya karatu idan yana so zai iya tilawa zai iya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa magana ce ko gobe zai kasa ko duka komai ba ku ce komai ba ba ku halalo ayoyi da kuna halalo zikiri ba da ba ai ba da zuciya zai ba ma'ana idan ya tashi duniya ba zai iya ba amma zikiri da da duk zai zai iya amma in zai wa mutane magana sai dai ita an gane ku ubangiji da ala ce ya ya kullu kitaba bi quwwa bayan an daga an haifa dan anan gurin kenan ya ya ya sai annabi ya ya kullu kitaba bi quwwa ka da aka baka da karfi ma'ana da rike shi da gaske wajen yin aiki da hukunce hukuncen da ke cikin sa Allah ce wa atainahu al-hukma mun ba shi al'ukuma wato hukunci shine annabta sabiyan a hali yana yaro mata wadanda suka ce sabiyan din shine yaro wanda bai kai ga balaga ba alwaladul waladul murafiq wadanda suka ce asabiyu sabiyu har mutumin da ya kai shekara 30 a duniya ana kiransa as-sabiyu to amma gaskiya zamu ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake rufi alqalamu an sala mutum uku an dauke musu alqalami an sabiyi hatta sabiyi kenan la yahtadi an ɗauke wa yaro har sai lokacin da ya zama baligi kaga kenan wanda yake shekara talatin ko ai in dai ba ɗan wasan samu da ne ba ai ya zama cikin baligi sai dai cikin samu da kila mu sani wasu wani shekara talatin ma duk yara ne karana amma dai cikin mu dai kan sai shekara talatin ai magidanci ne har jika ma ya kai lokacin da ya samu jika abu wani sai ɗan shekara ashirin da biyar ma zai iya jika balantana ɗan shekara talatin an gane ko Allah ta wa'ata ya hul hukuma sabiyya min ba an annabta wato wannan ganin damar ubangiji kenan da rahmarsa wato ne ta bawa da abin da su fadin maryam kenan da take wato huwa min indillahi inna yanzu yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab ka ga daidai ta wato ubangiji na arsa wanda ya so da dukkan nau'in arziki ba tare da hisabi ba wato sai ka nemi dalili ka rasa shine ya ga dama ya fassar da haka ya ba ka mulki ga wanda ya so ya hana wanda ya so ya ba ka ilimi ga wanda ya so ya hana wanda ya so wannan yadda Allah ke sarrafa al'amuransa kenan a duniya dai shi ba a tambaye su dan me kai kaza la yusalu amma yaf'al wa hum yusalun kuma shi Allah fa'alun lima yuridu to sai Allah ke وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم ubangiji ce wa ladunna wa zakat bayan mun ba shi hukunci na annabta da halin yana yaro wa kuma mun ba shi jin kai ladunna da wato ubangiji ta ala yana tausaya masa yana jin kanta yana rahmti wa sannan mun ba da ake nufi da a nan gurin shine sarki halayen mu daga munanan halaye zuwa ga kyawawa daga rowa zuwa ga kyauta daga yawan fushi zuwa ga hakuri an gane ko to zakka da abla man zakka wa kada ba man zakkaha man zakka na sahu shine mutumin da ya siffanta da halaye na gari ya nisanci munanan halaye da haka aka ce manufar turo annabi da yazo ya karantar da mutane ayoyin qur'ani kuma ya zakkihi huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim zakka anan gurin shine tsarkake mutum daga munanan mummunan hali zuwa ga kyakkyawa wa anana bika binna wa zakka mun ba da tsarki musamman daga gare da Allah da kuma jin kai da muke wa da taqiya kuma shi annabi Yahya ya kasance a tafiyu mai jin tsoron Allah mai kiyaye dokokin Allah wa barran bi walidayhi kuma ya zanto mai yawan ta'a ga mahaifansa biyu wa lam yakun jabbaran asiya bai kasance jabbaran mai girman kai ba asiyan mai yawan sabo da dai da kuma aminci na tabbata gare shi yawma wulida ranar haihuwarsa wa yawma yamutu da ranar mutuwarsa wa yawma yub'athu hayya cikin rayuwa shine gobe kiyama waɗannan rane ko guda aka dana ma galibi fargaba na zuwa sama da kowace rana ranar haihuwa ko a zo da rai ko ba za a zo da rai ba ko a zo lafiya ko ba za a zo lafiya ba Allah ce wa salamun alaihi yawma wulida a ranar mutuwa ko za a cika da imani ko ba za a cika da imani ba Allah ce wa yawma ya mutu ranar da za a tafi kiyama shin mutum na cikin waɗanda za su tsorata waɗanda za su tashi fuskar su murtike baki kirin fuskar su da kura ko yana cikin waɗanda mala'iku za su tare su wata talaqahumul mala'ikatu hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun waɗanda aka ce wa hum min faza'in yawma idhin aminun wanda za a tashi a firgice amma su suna cikin kwanciyar hankali ba amintattu daga barin jin to kaga idan mutum ya samu aminci a wannan ranakun ko dukkan ranar kuma baka samu aminci ba ai ka riga ka haihu wa salamun alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya to menene salamun anan waɗansu malaman suka fassara salamun alaihi yau wulida ma'ana yana cikin aminci ranar haihuwarsa da ranar kaza da ranar kaza waɗansu suka ce a'a salamun din nan tahiyyatun min Allah ta'ala ila yahya gaisuwa ce ta musamman Allah ke masa ranar da aka haife Allah ya aiko masa da gaisuwa ranar mutuwa kuma Allah zai aiko masa da gaisuwa yana tashin farfa da yake amma kuma Allah zai gaishe shi suka ce wannan shine yafi dacewa da siyakin ayar dai idan ka ce aminci ai aminci ya riga ya tabbata tun a baya tun da Allah ya ce na hul hukuma sabiyya wa hananan lil ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa barran bi walidayhi wa lam yakun jabbaran asiya duk wanda aka bashi wannan sufofin ko ba faɗa ba ka san amintacce ne shi a wannan ranar ko ko ba faɗa ba da haka wa salamun alaihi zai zanto wani labarin ne da ba ƙari akan wancan ba Allah zai gaishe shi a ranar kunnan guda uku gaisuwa ta musamman daga Allah wannan ko ba abin mamaki bane annabi ya samu wannan tunda ga Khadija matar annabi sallallahu alaihi wasallam ba annabi ya bace kuma ta samu wannan annabi na zaune da jiran Khadija wata rana sai ta ta za ta kawo masa nono ko ruwa a cikin kofi dai ki kawo min kaza ta tafi kafin ta kawo sai malaika Jibril ya ce ga sanan ta taho da abin da ka ake ta kawo maka ko ruwa ko nono in ta zo ka ba ta labari cewa Allah yana gaishe ta <laughs> na nufa ka ba ta labari ubangiji na gaishe ta وبشرها ببيت في الجنة لا تخف فيه ولا نفر لا تخف فيه ولا نفر كما ka بسارة وولي da wani katafaren gida cikin aljanna wanda ba a daga murya da hayaniya cikin sa sannan babu gajiya a ciki babu wahala ba ta labarin yin tazo na na sa aisha take kiki akan ta gurin kiki kishin ta yadda annabi ke yawan ambatan labarin ta da an jawo mutum da yake kai kadija ta yi kada ya aka yanka wata wata akwai a gida sai ce to araba wannan akai wa kawayen kadija ce wai me yasa ka damu da tsohuwa ɗin shekara arba'in ga ni yarinya yar autan mata da Allah ya canja maka kana tunanin wata tsohuwa ta ce ban taɓa yin kishi ga wata mace ba irin kishin da na Khadija ta ce kiko ko ban taɓa ganin ta ba ba ta taɓa ganin ta ba to da ta danta da yake nan zai zama annabi sai ke da ta ta ba da gaskiya da ni lokacin da mutane suka kafirce mu ta ce mutum lokacin da mutane suka bijire mu ta ce mutum da duke ta wajen yaɗa musulunci Khadija ta riga ta yi ba idan ba zai Allah ya ba amma ba ba matsayin sa ko ba shi matsayin sa to saboda haka annabi zakariya alaihi salam abin tacce da ke a wannan ko guda uku ko dai muke abinci ko muke gaisuwa daga Allah kamar yadda malamai suke ta sai Allah ya واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم هجابا umarni zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa zukur ka ambata fil kitabi cikin alqur'ani mai girma maryama labarin nan maryama ka ambata wa mutane dan su ka ambata musu labarin da idin ta bazat min aliha yayin da ta ne mutanen ta wato ta fita daga cikin gari ta tafi bayan gari ta tafi makanan wani wuri gabas da masallacin baitul maqdis dan saboda wata bukata me ta je yi menene ya faru ne Allah ya fassara azat min dunihim hijaba lokacin da suka ji domin biyan bukatan ta wadanda suka ce ta tafi wanka wadanda suka ce biyan bukata ta kana da tsari da bayin da fatakar min dunihim hijaba sai ta sanya tsari ko ta mace tsakaninta da mutane ma'ana ta sanya wani zane ta kare kanta inda ta je kewayawa ko ta sanya wata katanga ta zanto ita ce tsakaninta da mutane ko wata ce almuhim dai ta sanya hijabi tsakaninta da mutane wadanda suka ce ta je ne a lokacin nan tana cikin jinin al'ada wadanda suka ce ta je ne ta yi wanka duk dai maganganu ne Allah bai bayyana su ba ta je dai wata bukata cikin bukatun dan adam هما من اللي بيعلم كل يوم يعني في كيسة فارسلنا إليها روحنا كما تكونوا من دروهم ابي لكن في دروه يعني في ملاك جبريل نزل فيه الروح الأمين ألا تنبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين تنزل الملائكة والروح تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس wani lokacin a ce ar-ruhu kadai wani lokacin a ce ar-ruhu al-amin wani lokacin a ce ruhul dukkan su dai malaika jibril ne fa arsalna ilayha ruhan sai muka turo mata da malaika jibril fa tamassala laha sai ya bayyana gare ta basharan yana kan adam sawiyan ne da take halitta ta tamul khalq shine sawiyan ganin ta da tsammanin malaika bare ta dauka cewa dan adam lokacin da take zuke قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا anti li'ahzalaki gulaman zakiya lokacin da zai bukatar sai kace inni a'udhu bi rahmani minka lalle ni ina neman tsari wurin ubangiji ya kare ni daga kai ka ɗauka wani dan adam ne zo zai mata ba daidai ba dan da inda take ta riga ta sirce kanta kawai sai ta ga mutum kaga abin zai razana ka inni a'udhu bi rahmani minka ina neman tsari ubangiji ya kare ni daga gare ka in kunta tafiya. in dai har ka kasance mai jin tsoron ubangiji ne ya kamata lafazin nan da na faɗa ya sa saka tafi wani wuri in dai kai taqiyi waɗansu malamai suka ce wai taqiyyun sunan wani mutum ne a wancan lokacin da ya shahara da ta'addanci suka in dai kai taqiyyun yana neman tsari Allah kare mai ne gare ka tafi gaban to amma dai zahirin qur'ani a taqiyyun mai jin tsoron ubangiji ma'ana tana nufin addu'an nan da ka ji na yi nake ina neman tsari ya kare ne gare ka inda dai kai mai takawa ne mai jin tsoron ubangiji ya kamata ka bani an gane ko shine ya wuce da na ne ka in kunta taqiyya kada sai kai da ita inna ma ana rasul rabbi ni manzo ne daga wurin ubangiji ki da ka ta ne kan aiki li aha kana ki gulaman zakiya na zo dai in baki ta wanda yake zakiyin tsarkakakke al-zakkiyu ma'ana mai tsarkakakken hali tsarkakakken zuciya tsarkakakkun ɗabi'u sannan kuma zakiyu ko mai tsarkakakken halitta wanda ba da kafa a cikin halittarsa to daga nan sai ce قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي عين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا قال سيدي كذلك معنى الأمر كذلك al'amarin kamar haka ne satin da yakan zaki same shi ubangiji zai baki kana da kuke ubangijin ki ya ce huwa alayya ayyin samar da da auren ki din mun ki ko kana sai karo wani ɗan adam bai taɓa shafa ta ba bai taɓa kusanta ta ba da sunan jima'i wannan aku bajiya ni ko ban zanto masaraciya ba ta yaya zan samu ɗa ma'ana ta ga tana da masanar cewa al'ada ta guda na babu yadda za a yi mace ta samu juna biyu sai ne sai namiji ya kusance ta to ita tana da namiji bai taɓa kusanta ba dan ne za a ta za a ba ta ta yaya za samu ɗa kana sai ce da ita kazalik kamar haka ne al'amari yake ruwan ubangiji kana rabbuki ubangijin ki ya ce huwa alayya hayy samar da dadin duk da namiji bai taɓa fuskantar ki ba abu ne mai sauki wurin Allah saboda kar ki dauka cewa wani a babban abu ne ba wani na najadahu ayatan linnas kuma za a yi hakan ne dan mu sanya wannan aya zanto wato aya ga mutane ma'ana alama wurin Allah wajen samar da dadin in ya ga dama an gane ko ayatan linnas wa rahmatan linnas da kuma rahma ta musamman daga gare mu wa kana amran maqdiya ubangiji ce wannan fa al'amari ne ya kasance maqdiyan an riga an zartar da shi kawai lokacin faruwar sa ake jira kar ma ki tambaya ta yaya amma dai an riga an zartar kawai sai ya faru to wannan samar da ba tare da mahaifi ba kudura ce na ta ubangiji to amma a yadda ya al'ada Allah ya tsara al'ada da gudana tsakanin mutane ba da yadda za a yi mace ta samu juna biyu dole sai namiji ya kasance ba amma waɗancan zakka ne a kasar annabi Isa alaihi salam ba tare da uba ba sannan kuma annabi Adam alaihi salam ba tare da uwa da uba ma gaba da haka Allah ya samar da shi an gane ko da haka Allah ya ce inna masala ta inda Allah ga masala min turabin thumma qala wa'annan dan Allah ya nuna kudrar sa mutane su dauka cewa Allah baya da ikon samar da halitta sai da mace da namiji a yana da iko ko da ba wannan sai dai a duniyar mu ba abin da za mu yanzu duk wata magana da juna biyu kar mu eh ce to kila Allah ya ba ta yadda ya bai wannan na to namiji ya in ubangiji zai fitar mana zakka to sai kawo wa'ayi yace ga wanda an ba ta da tare da miji ba kamar na Maryam wannan wa'ayi ya tabbatar sai mu ce to idan Allah ya samar ba tare da uwa ba sai kamar da annabi Adam Allah ya samar da shi ba tare da uba da uwa ba sai mu ce to amanna banda wannan duk wani da za ka yi gashi ba tare da uba da uwa ba sai mu ce to ina dalilin da ya nuna haka in babu dalili ba ruwan mu lalle ne akwai uwa da uba an bayyana ko to shine wannan mana ka gudu cikin mata wato ainihin ga ga abin da Allah ya ga miki Allah ya riga ya ce huwa alayya hayy wa ra'a wa lanaja'ahu ayatan lin-nas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya to sai فهالته فانتبذت به مكانا قصيا فجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا وبنجي تعالى في فحملته من ذاك كوي تيكتن تجونا فيه دنجل السند ذات هيفاتن فانتبذت به تيكني ko ba ta son a gane da wannan sai ta ƙara mai kanta ba ta son kowa ya bar ta shine fanta ba bihi makanin kafiya fa da an makabu ta je ta zauna a can inda take sai kuma wato ainihin nakuda ta zo mata almasar kiwon nakuda ila jibin nakla sai ta take zuwa wato ainihin gindin wani itace na dabino ko kututtire na dabino ta je ta zauna don ta ɗan dogara da shi ta zama da juna biyu tana son daga ta dogara da wani ba ta yi tsayawa da kafafunta in tana zama ma sai ta rike wani abu wani lokacin za ta zama sai ta rike wani saboda haka ta zo gare jikin wannan itacen dabino shine lafiyar nafilati lokacin da take nan ta ce ki ya dame shi ya za ta ba tare da miji ba kana sai take cewa ya ta ne mutu kabla ya kai na ina ma a ce na mutu kafin in ga wannan ranar kabla ga ai kabla hada amri ko kabla maji'i hada waladi ko kabla ji hada alwaqt duk da ya tafi wannan kafin wannan lokacin kafin wannan al'amari zai faru kafin haifa wannan zai ina ma a ce na mutu yanzu ya san cewa mutane a gana samu ya laita da yake kaula hada ina ma ce wa kuntu nisyan mansiya kuma in kasance nisyan wani abin jefarwa mansiyan wani na amanta da shi annisiyu abin da mutane ke jefar da da haka a larabci irin tsumman da mata ke amfani da shi da lokacin al'ada ka da an gama aje farwa yake ba wanda ke to ya zama annisi na wanda dama ake ba a sake ganin sa tace ina ma na zama haka ba a sake tunani ba man ya tafi an manta da tarihi na ma ba a sani ba ya yi alkhairi sama da ce da na haihuwa tare da Allah kuwa ya ce kazalika kana rabbuki huwa alayya a can wata da ce kazalika ya salku Allah ma ya ta kamar haka ne kazalika ya salku Allah kamar haka ne Allah yake halittar abin da ya gada an gane ko idan ka ba amran fa inna ma yakulu hukum fa to me fara da nan gurin fa na da amin ce fana da man fata Allah kan zane kan ja'a rabbuka ta kitabiya qira'atul baqiya min qurra suka ce fana da tarji ala rabbiki za ka ki tariya haka wadansu malamai suka faɗa wannan dabarin da ne guda biyu amma zahiri kam yana nuna damir ya udo ila aqrabil mazkur wannan shine mafi rinjayen faruwa ko lokacin kuma damir na iya koma zuwa ga wanda yake nesa din shine wato an ce malaika na da jibril yace Allah ta ni kan rabbiki za ka ki tariya daga nan fa wa huzi Allah ya zaba maka idanka ma'ana kai bakin cikin da zai saka kuka kukan da ke dauke da zafi saboda damuwa ne wa kuli wa shirabi wa karri Allah ki ciki sha kuma ki fari ciki ki damu fa in ma tara inna min al-basri ahada inda zaki ga wani mutum yau cikin mutane ya tambayi fa kuli ki ce bi inni nazartu lir-rahman sawman ni tun nan sanar da nayi bakance domin ubangiji na nayi bakance na azumi falan ukallimal yawma insiya ba zan taɓa yin magana da wani ba a yau din nan ba ni ba magana da haka duk wanda ya tambaye ki ya ya kika samu da ba ta da uba ba ki banza da ki kike ce mishi komai ki ce kin yi ba kan magana yau ba za ki magana ba to nan ba akwai abubuwa da yawan gaske kadan daga ciki ubangiji ta'ala yake da ita wa huzzi ilayki bi juz'in naqlati tusafitu alayki rutban jamila karkashin wannan malamai ke nuna cewa a ce musulunci ba a yarda mutum ya zauna kwanta lafis randa kina ta Allah ke baki ba don ta kayan motsi don ka nemi arziki don inda akwai wanda za a yi wa gata a ce ba sai ya je kasuwa ba ba sai ya yi noma ba da ya kamata a yi wa nana maryamu gata gata mace mace dama tana da rauni gata a wurin da babu kowa sai ita sai ko mala'ikan da aka turo mata sai dan da ta haifa ga a wannan lokaci kuma jikinta ya yi rauni tun da ta zo haihuwa amma tare da haka Allah bai jeho mata lomar tuwo daga sama ba ko ruwa daga sama ba sai aka ce ta kama itacen dabino ta girgiza dan Allah akwai wahala ko babu a sai sai kayan motsi ka samu sai kai motsi sannan wa huzzi ilayki bi jidin nakalati in kin jiddiga to sai ka aliki rika sai ya zubo miki da yaya in ko bi jiddiga ba in ka fita kasuwa ka samu kuɗi in baka fita ba ba ko kobo in ka yi noma ka samu abinci in baka yi noma ba in ka yi sana'a ka samu abinci in baka samu ba kar ka ce wai ai bakin da Allah ya tsaga ba ya ana masa abin bai tsar da ya hana masa sai dai mutum zo na gida da ta mamaki ubangiji ya tsara yin rayuwa za ta gudana shi ne wani cewa alam tara anna a kana li maryamin wa huzzi ilayki al-jiz'a yasaqata ar-raqab falau tara an tajnihi min ghairi hazzihi janatu walakin kullu shay'in lahu sabab ki ba gaba Allah yake da Maryam jijjiga itacen da dabino domin 'ya'yan su zubo yace da Allah ya ga damar ta tsinka ba tare da jijjiga ba da ta tsinka din yace walakin kullu shay'in lahu sabab shi dai kowane irin an sa mata sababi wanda ke son ruwa a ya ce zo da goga da igiya in ya zo da igiya sai ba goga ba in ya zo <laughs> saboda haka haka duk ka'idar rayuwa take da haka ba a san musulmi ya zanto kwanta ba a san musulmi ya zanto ba da aikin yi kar ka rena sana'a komai kankanta kai zai kai motsi ya fi labewa in ka rasa babban bukatar ka dama kullum a rayuwa wanda ya san mathematics din rayuwa abin da yake yi baya cewa abu kaza sai shi in baki ba sai dai a daina a babban buri na in samu mukami kaza in samu matsayi kaza in dace da kaza in ban samu ba sai kawo alternative ko kaza in ban samu ba kaza in ban samu ba kaza ya jera kudu yadda in ya rasa wancan ya kula da wannan in ya rasa wancan ya kula da wannan amma ya sai kaza sai kuma ka rasa sai ka yaya sai ka shiga maula sai ka shiga kinibili sai ka shiga wannan ka bashi labari ya ji daɗi ya baka zakka ka je wurin wannan ka je wurin wannan ofisa shikenan sai ka je wani lokacin a baka abu dan ana jin tsoron sharrin ka kai zagi annabi ce sharrin mutane wanda ake jin tsoron su saboda sharrin sa wannan shine mafi sharrin mutane ba shi na idan in ba a bashi ba zai je maka tsiya ya maka sharri ki to mafi sharrin mutane a banka sake to kaga wannan zaka dauki wannan cewa a ce tawakkali ba aka zo zaka zauna ba sai kai mutu da na mare mu ga abin da kai ubangiji ya ce fa in ma tare inna min al-bashri ahadan fa quli inni nazartu lir-rahmani sawman as-sawma ana ba azumi ba domin as-sawma ala rasul yana nufin kamewa wanda bai ci abinci ba za a ce sa'i ko bai ci abinci ba sa'i in yi magana ba sa'i an gane ku saboda haka abinda a sawmu yake nufi kamewa ga barin wani abu kaga anan gurin azumin ta ba an ne nufin cin abinci ba dan Allah ya ce fa kuli wa shrabi azumin nufin yin magana dan ta ce fallan ku kallima al-yawma insiya abu na uku na kaje nake son faɗakar lan ga masu bincike kan nahau sukan ce mata lan da mafshariya wa idan ta zo tana nuna kore abu har abada falan ukallima al-yawma insiya to anan gurin lan ta kore magana ne har abada daga nan mare mutum ta magana ba ba magana ta yi maganganu ba magana ɗaya ba a ce lan ba ta kore abu har abada da lan tana kore abu har abada da ba za ta kawo shi nan ba in ana son a ce a abara da sai an kawo kalmar abadan dan Allah ce walan yatamannahu abadan to kaga da ce lan abda gura abadan me kawo abadan saboda haka wannan wata ka'ida ce da mu'tazilawa suka kawo falsafar na'u kenan ka'ida ce da mu'tazilawa suka kawo cikin ilimin na'u dan su gina wata aqida mummuna su yada cikin musulmi ba su sani ba dogaran su da wata ka'ida ta harshen larabci da suka ke shi ne lan tana kore abu har abada sai sai ai baya yiwa ganin Allah ranar tashin kiyama dan annabi Musa ya ne ga Allah ce rabbi arni anzur ilayk ba ni dama idan kai Allah sai Allah ce ni lan tara suka ce to ba zai gashi ba har abada Allah ko na kore ganin shi ne a nan duniya bai kore a lahira ba dan a lahira za a gaishe wujuhun yawma idan nadiratun ila rabbiha nadira gama mu ne za ta gaishe gaba da فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأتت به سيتزود في ولن قومها ولمتى لن تحمله تنا كبير kafin sai suka ce ya maryamu wato da wanda yake mafara kenan ko ya maryamu laqad ji'ti shay'an fariya tace lalle suka ce lalle ke maryam kin zo da abu wanda yake mai ban mamaki shay'an fariya kin zo da abu wanda yake na ban mamaki dole ne kika samu dake ko ga kin baki da miji an gane ko sai suka ce suka ce suka ce suka ce ya haruna ma kan abuki mar'asau suka ce ya ke uwar haruna to aka ce wani haruna din haruna din annabi musa a'a wani mutum ne a wannan lokacin salihin ba wa cikin sunan sunansa haruna haruna ba su dangantaka da juna amma tun da shi salihi ne ita ba kuma ta ta harin salihanci sai aka ce dan uwanta ya kusa ta haruna ya ke mai hali irin na haruna ma kana abuki mar'a sau'in mahaifinki fa bai zanto mummunan ɗabi'a ba wa ma kana ki bagiya mahaifiyarki kuma bata kasance mazinaciya ba to ta yaya kika samu ɗa yanzu an gudu sun zarge ta da na ko zarge ta da na ba to amma sun ce kin yi zina ma kana abuki muratoyin wa ma kana ummuki haka kawai suka faɗa banki dai ba mutumin banza bane mahaifiyarki kuma ba mazinaciya ba haka kawai suka ce to amma wannan menene shi ne abin da imamu malik ibn anas imamu darul hijra ya kafa hujja akan cewa ka san an yadda cikin suratul nur duk wanda yawa wani kasafi idan na ce wani mazinaci ne yanzu ɗaya biyu ne ko in kawo shaida hudu da suka gani iri da muzu ya tabbata ce za a masa haji ko kuma ne in kasa kawowa ni kuma na yi karya kenan ko uku na samu ban samu na hudu ba na yi karya dan za a hukunta na kan na masa ne kasafi to shi ne suka ce shin shi din nan dole sai ka faɗa karara wane shi ne wane ɓarawo ne wane kaza ne shi ne kasafi ko kuma ko da ya kai shi ma ya zama kasafi jumhurin malamai imam malik imam abu hanifa imam ahmad bin hanbal imam shafi suka ce wanda ya shagobe ba a kira shi da suna karfi sai in ya faɗi lafazi wanda yake sarihun fil qazbi kamar ka lokaci wani to ni dai ba mazanaci bane ba me nake nake kina <laughs> ni dai kowa sani ba farawo bane ba ni dai kowa sani ba dan giya bane ba kana nake shi ne ne a wurin su wadanda malamai suka ce yanzu nan baya ka a maka bulan da kazafi tunda baka yi masa baka faɗa ba amma imam maliki ce ba wani nan duk wanda ya zo kallo ne ce masa ni dai ba urawa bane ba yace to sai ne masa bulala ta kaza. a ce zai mutu ce da shi mutane abin da suka faɗa a murya suka ce ma kana abokin mura sosai ai ba mutum ba mutum banza bane ba wa ma kana kun ba giya ma yadda ko ba mazana ce ba. haka kawai suka faɗa amma tare da haka Allah ya sanya wannan abin suna buhutan an gane ko wa kaulihim ala maryama buhutan azima buhutan din ma mai girma haka Allah ya sa masa a shi suka mata kenan to tunda suka mata kasafi kaga ko bukatar ta kare kanta ita ma ta fahimci kasafi ne amma ta gube ne da wayo irin na Yahudawa sanan iya kitsa magana sai da ba za a gane an zage ta ba irin yadda yau abin da suke kenan a duniyar jarida kafofin watsa labaran Yahudawa sun zage ka ba tare da kasan sun zage ka ba sai maka ba a ba tare da kasani ba to sun gada ga wajen kakannin su na asali wanda suka fara zargin da na wayo ma ka da abin sauraso ba ma ka da sun mutu bakiya an gane ku to ita ko mai sai فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا فأشارت إليه في إشارة sai daga yana kika samu da sai ka nuna shi da ka nuna shi ba ta magana sai ka nuna shi kawo sai suka ce sai bari kalli man kana fil mahdi sabiya ya zani magana da yaro wanda yake cikin zanan goyo a gudun dine ta yaya zan magana da yaro a cikin zanan goyo ai jariri baya magana kana inni abdullahi sai annabi isa alaihi salam sai inni abdullahi ni bawa ne Allah wato kamar ya san waɗansu za su zo su yi kariya su ce shi dan Allah ne sai kare ta su kafin su bada kamar da Qur'ani ke sai qulu sufa'u minan nas kaga sai mu zura ido mu ga fada lokacin da wannan aya ta sauka mu ce ba Allah ce amma za a samu wadansu wawaye za su ce me yasa yanzu kake kallon maka bayan da kuna kallon baitul su fada muku haka kaga da aya ta su faɗa ba sai ido waye zai faɗa ya zama wawa <laughs> suna suna waye to haka kamar ya za su kara ce shi dan Allah ko su na uku Allah an gane ko wacce shi shi ne Allah ba da bada dama dukkan kungiyoyin kirista manyan ƙungiyoyi ne guda uku daga nan duk suka resantu imma wanda suke da aqidar annabi Isa shi shi ne Allah kai tsaye لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم هذه كل التوحيد إن الله قد كنت أفضل إن حرف توكيد ونفسه هو المسيح ابن مريم kaga wannan ke na biyu wanda suka ce shi na uku uku ne daga kafar da zai fado inna allaha sadiqu salasa نحو وإن كتك شيء الله وقالت اليهود وزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله التي ذلك قولهم بأقوال أنهم جندلوا في الله يجدوا كيف فتاة وعلي تبتل هذا to dukkan wani dan mutum ko dai yana wata tashi ta farko ko ta tsakiya ko ta karshe duk inda suke kuma dukkan su Allah ya kafarta su kuma dukkan su Allah ya haranta musu shiga aljanna sai lokacin da suka janye da kan matsayin su da nassin alqur'ani ne amma idan ku fa kana jinin ya kano sai ban kan yau man kana imani tabiya kana inni abdullahi yake ni bawa ne na Allah ba dan ka bane ba kuma ni ne Allah ba ba kuma ni ne kuku kuku ba a taniyar kitaba ya bani littafi shine ne lijila ya bani lijila shine littafi da bani wa ja'alani nabiyya ya san zan zanto annabi wa ja'alani mubarakan aina ma ya sanya ni in zanto mai albarka a duk inda nake albarka tana tattare da ni wa awsani bis salati kuma ya yi wasiki da sallah ko wa zakati da kuma yin zakka ma kuntu hayya mutakar rayuwata har ya bar duniya wannan shine sifarsa zai yi sallah zai zakka to kaga ba wani yake ga Allah kenan an gane ku to sai shi ne wa barran wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya wa barran walam yaj'alni jabbaran taqiya Allah bai sanya ni ba in zanto jabbaran marashin arziki a jabbaran mai girman kai taqiya marashin arziki Allah bai sanya ni in haka ba ina ganin saboda yadda lokaci ya ja sai mu ta haka gobe idan mun zo sai mu faro daga ayoyi biyu kafin haka dan kissa ta tafi daidai abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muke kuskure ko duk zaman harshe Allah ya shafe mana wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam aka kiya ni na kiya wancan ya kiya kaga dole a samu wadansu a cikin wani hali kenan suna bukatar namiji amma ba su da yadda za su yi aure lokacin da ya kasance suna bukatar namiji ba su da za su yi aure za su zanto cikin wani matsayi kamar na mutumin da yake neman abin da zai ci na halal ko abin da zai sha na halal ya nema ya rasa sai ga haram ta samu in ka faɗa masa Allah ya ce karka ta haram zai saurare kai na jin yunwa sai ya tsinci ko <laughs> sannan sai ya ce maka mai Allah ya ce haka ne ko ba haka bane ba yana jin yunwa ya nemi halal ya rasa ya nema ya nema ya rasa ya nemi taimakon ka ya rasa sai ga haram ya samu ya zai a tunda aka haramta masa ya naman alade inda yana cikin matsala ko tare da cewa ko an haramta naman alade to shi kenan sai ya kasance ga tarin mata masu tarin yawa duk ba su da mazajen aure kuma suna cikin matsala suna bukatan mazajen aure kai kaki wancan yaki kowa ya kiya da sauransu ba za su samu kansu cikin matsala ba na sa aikata alfasha ta zina idan sun aikata laifinsu ne su kadai a daidai irin wannan lokacin ko laifinsu da mu duka ya kamata mu yi adalci <laughs> wa za fa adilu walau kana za qurba inda za ku magana ku yi adalci sai ka ishe cewa alal suna da laifi amma kuma sauran al'umma ma suna da laifi environment din da suke ciki bai taimaka musu ba yadda za su yi aure an kyadda a aure su saboda kowa yana son ya rayu da mace ɗaya shi kadai kar a yawa a gidansa ga matan kuma sun yawa environment din da suke ciki baya lura da karatunsu baya lura da maganinsu baya lura da abin da za su ci ko abin da za su yi sutura musamman in ba su da wanda zai dauki nauyinsu ta wannan bangaren unguwar da suke ba za su dauki nauyinsu ba ina nufin kamata ya masallaci kowanne masallaci na kansu salawati ya kasance yana lura da abin da ke gudana a unguwar gaba daya rayuwar mutane gaba daya ba ta fuskar addini ba ta fuskar rayuwa ta fuskar karatu ta fuskar kasuwanci ta fuskar duk abin da ya dace dan saboda menene ake son mu rinka lura ka in wani na ina wani abu wanda bai dace ba yana zalunci sai a kirawo shi a masallaci masallaci ba gidan wani bane ba gidan kowa bane ba a zaunar da shi da sauran mutane manyan unguwa wanda bai kamata ka rinka yin haka ba kai ɗaya ne daga cikin mu abin da ya shafe ka ya shafe mu abin da kake ciki na harka kaza kaza da kaza da kaza wannan bata dace ba in kana ganin akwai wani abin da ya dame ka me yake damun ka ka faɗa mu ɗan uwanka da musulmi sai mu taimaka maka da abu kaza gurgurdan abin da zamu iya idan ana yin haka za a samu yan fa wannan da yawa a cikin gari ba za samu ba in dai kowace unguwa masallacin kamsa salawat zai rinka turke mutane yana musu wannan hisabin wanda ya ba daidai ba a faɗakar da shi wanda ya daidai a zaburar da shi in dai kowane unguwa zai rinka lura da marayun da ke cikin sa a kirawo mutane a ce ga marayun gidan wani ga marayun gidan wani Allah ya kalle in ma kai ba za ka dauki nauyi ba ne dauki nauyi to mu yi wani asusu a tsakiya wanda za mu rinka taimaka musu Allah ya kalle ko da abinci ne kadai ko kuma abinci da sabulun wanki da na wanka irin wannan yaron za su salwanta a cikin gari ba za su salwanta ba amma me yasa muke ganin mabarata sun yawa akan titi alal hakika masallatai ba sa bayar da gudunmuwar da ya kamata su bayar sallah kawai ake a fita a lokacin annabi ko masallaci ba sallah kadai ake a wafta in kaga ana yin sallah a masallaci an fita kuma an kulle masallaci sai an sake kiran sallah a bude to alama ce ta cewa musulman da suke wajen kusan a mace suke suna da cibaya ta fuskar addinin su amma a lokacin annabi masallaci fa shine babban secretariat ta addinin musulunci ana ake tattauna komai waɗanda ma suka yi hijira daga maka suka zo madina ba su da malumar sauka ina aka sauke su ba a masallaci ba duk wanda ya zo bako kai an taɓa yin kurkuku ma a cikin masallaci dan an kama wani kafiri an ɗaure shi a jikin wata durka ta masallaci a dan kare bata masallaci ba aikin su kada yi sallah ba duk abubuwan da suka shafi musulmi za a rinka tattauna musu abin da suka shafi unguwa da sauransu to irin waɗannan ababai ya kamata mu zira ido a kansu ko bayar da hankalinmu a kai mu rinka tunanin hanyar da za mu bi mai gyara amma lokacin da za mu yi tunanin hanyar gyara abu na farko da zai magance mana matsala mu ɗauka laifinmu ne na mu duka amma in waɗansu za su ɗauka laifin wasu ne to kowa zai ta ture laifin wannan ya tura wannan wannan ya tura wannan har mu je kabari wani bai ansa ba mu ansa laifin mu ballanta mu sai da mu gyara amma in muka ɗauka laifin mu ne na mu duka za mu yi kokari kowa ya taimaka da irin abin da Allah madaukakin sarki yasa zai iya taimakawa to sai mu samu gyara malamai su bayar da gudunmawa wajen karantarwa kuma a nan gurin musamman karanta su a wannan lokaci iri da ce akwai darsa da malamai ke kira durus amma akwai kuma durus khassa durus amma shine wa'azantarwa kamar irin taro a masallaci mutum ya rinka karantarwa da nufin fadakarwa ta gaba daya kaga anan ba wani subject ne tsayayye aka tsaya ana son mutane su fahimce shi don su ma gobe su karantar da wani ba akwai durus khassa durush kasa ka zaɓi waɗansu daga cikin ɗalibai in ma a cikin aji ko su same ka a gida ko kuma a wani lokaci da kai sai su kuna karanta wani littafi da za ku karanta daga farko ku sauke ta yadda in kun sauke shi su ma za su iya karantar da wani wannan littafi to waɗannan nau'ikan darussa guda biyu ana buƙatar malamai su rinka yin su akwai manyan malaman da sun manyanta idan muka ce su fita yanzu bayan gari su je su yi wa'azi su je inda yankin da maguza suke su je su haukan dutsen gwaza su je su yi kaza kaza kaza inda ake samun wanda ba musulmi ba su kira su zuwa ga addinin musulunci in muka ci za mu haka za mu kallafa musu suna da nauyi da yawa ayyuka sun yi musu yawa to amma sai mu ware musu waɗansu zarata samari masu saurin fahimta waɗanda suke da wani mataki na karatu su rinka karatu a wurinsu in sun je abin da suka ɗaukwano su kuma suna da ƙarfin da za su fita su je su yaɗa wannan abu to dole sai an yi taimakekiya ta irin wannan to idan aka zo kuma wajen magana gina ajin dakin karatu gina masallaci gina abin nan wannan kuma dole sai masu hannu da ne sun taimaka idan aka zo wajen magana a sami abin ta hanyar hukuma ba tare da an samu cikas ba wannan sai wanda suke a bangaren hukuma sun taimaka kowa ya rinka ji kansa cewa yana ciki yana tsaye akan wata kafa ta musulunci wadda in ya dan kauce kadan za a kawo musulunci hari ta wannan bangara in kowa na jin haka a jikinsa to ba za mu rinka samun cikas din da muke samu ba alal hakika wannan aiki ne wanda ya wajaba a kanmu gaba ɗaya kuma ba wajaba mu tashi mu yi shi duk hanyar da muke tunani ita ce za ta maido wa da musulmai martabar su matukar ba wannan hanya muka koma ba hanyar da annabi da sahabbai suka rayu a kai tun fil azal tun farko to babu yanda za a yi musu nasara a kai kaga da yawa daga cikin mu suna tunanin cewa ai yanzu da al'amuran suka rike sai kawai abin da ya kamata a zo a yi ayi jihadi al'ummar da kake rayu da ita a halin yanzu bata abin da ta fuskanta Abin da ta fahimta a cikin kalmar jihadi shine kawai mutum ya zare takobi duk inda ya ga mutum ya sara ba tare da wani tsari ba ba tare da karban kwaman daga wajen wani shugaban yaki ba ba tare da kiyaye cewa wannan kafirin amana ne ko wannan ba kafirin amana ba ba tare da bambanta tsakanin mace da namiji ba ba tare da bambanta tsakanin yaro da tsoho ba wanda musulunci ko duk yana da tsari akan wannan wanda zaka yaka shi kafiri kala biyu ne amma kafirin amana ko kuma wanda ke ba kafirin amana ba kowanne akwai inda aka ce ka zauna da shi sannan kuma su kafari din gaba ɗayan su kuma akwai mata ba a ce ka yake su akwai tsofaffi ta kwaf ba a ce ka yake su ba akwai yara ƙanana ba a ce ka kashe su ba akwai kaza duk da akwai tsari da jihadi ya kawo wanda yake sai an biyo wata nan yadda muka fara biyowa mu ma an ga al'umma ce da take tafiya gaba ɗaya kamar yadda annabi ke cewa al-mu'minu lil-mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dha thumma shabbaka baina asabi'i annabi yace mummuni da mummuni dan uwansa kamar wani gini ne wanda sashin sana karfafa sashi sannan sai ya haka tsakanin sai yace yadda ko ga haka haka mummune su lokacin da kai haka da waɗannan yatsun za su samu karfi fiye da kowace yatsa da za a iya tankwara ka amma in suna dunkul haka ba za a iya karya su ba to haka ake son a ga mun zama akwai tausayin juna a tsakaninmu kamar da su sahabbai suka yi akwai taimakon kenya a tsakanin juna mu kamar da su sahabbai suka yi kafin a fara yin jihadi farkon da annabi hijira ba sai da ya fara hada yan uwantaka tsakanin musulmi ba duk wannan kafin ayar jihadi ta zo sai dai fara da yangantaka tsakanin musulmi suna mane santan juna sai ya kama hannun mutumin makka ya kama hannun mutumin madina sai na hada ku yangantaka dan hada sai yangantaka din tsakanin mutumin makka da madina sai mutumin madina sai to shikenan zo mu je ga jari na raba gida biyu dauki rabi ga gona ina da guda biyu je ka noma rabi ma in je in noma rabi ga kaza ina da kaza me yasa da rabi yawa abdurrahman bin auf sa'ad bin rabi da aka rasu abdurrahman bin auf sai ya raba dukiyarsa guda biyu ba wa abdurrahman bin auf rabi ya raba gona gida biyu ba shi rabi yace kuma zo mu je kai ka ka zo kana goro ni ko ina da mata guda biyu zo mu je cikin mata na ka duba wadda kake so in sike ta yadda kai kuma ka aure ta kaga bai sai masa bari in je in sako maka ɗaya ba ko dan kine sako masa <laughs> amma sai ke da shi ka je ka duba wadda kake so in sike ta yadda عبد الرحمن بن عوف يقول بارك الله لك في مالك وبارك الله لك في أهلك ولكن دلوني على السوق yace Allah ya maka albarka cikin dukiyar ka Allah maka albarka cikin wato iyalinka abinda nake so kawai nuna mun hanyar kasuwa yace baka bukatan komai yace in dai ka nuna mun hanyar kasuwa to shikenan kai mun komai aka nuna masa hanyar kasuwa yaje ya fara da dako saboda su kowa so yake ya zanto yana aiki ba wanda yake son ya zauna haka to don haka dole ne sai mun rayu irin wannan rayuwa kafin mu samu kyakkyawan wato mu samu magance matsalolin da suke gaban mu ina ba da shawaran yiwuwar fara irin waɗancan ayyuka kamar dai wanda ɗalibai suke gabatarwa na ce a Kano na fita wa'azi musamman a da a ƙauyuka in dai zai yiwu a samu waɗansu zarata da za su rinka irin wannan kuma a dole abin akwai wahala kafin a fara da baki na da daɗin faɗa amma in ka fara za ga akwai wahala kamar yadda na faɗa akwai inda za ku je su yi yunkurin kashe kuma gaba daya akwai inda za ku je su zage ku kai mai wa'azi baka damuwa matsayinka kamar matsayin likita wanda yake bayar da magani baya damuwa da dukkan wani rodo da mara lafiya zai mace ya zage shi ce komai duk ba ruwan shi yana lallashin sa haka zai bashi magani har ya kurba ya samu lafiya sai ya ga zo ba wanda yake kauna sai likitan nan to in dai aka fara yin wannan aiki ina tabbatar muku da cewa shekara ɗaya sai an samu kyakkyawan nasara fiye da su irin wadda yan mushen suke samu cikin shekara biyar ko shida ko bakwai a cikin shekara ɗaya kawai abin da ake son a samu zarata wanda za su yi aikin su tsaya fi sabilillahi suna yi ziyartar asibitoci din nan ana ziyartar yan uwa musulmi ana taimaka musu da dan abin da za su sai magani dan abin da za su ci abinci da sauransu ziyartar kurkuku din nan wanda suke kurkuku ana ba su magani bana wato ana musu wazi ba na manta wani abokinmu da aka kulle a kurkuku aka kulle shi a kurkuku ya yi wata biyu farko dai wato da aka kama shi sai da ya wata ɗaya babu wanda ya san inda yake mun ɗauka ya haɗarin mota ne yawa zini haka irin mu shi ma wato yan dariƙa ne suka dai wani rufa rufa a wani je suka ce wani dan izala ne suka kai shi kurkuku suka kai shi abin nan dan da aka kamo shi ana kamo shi aka da yan sanda aka je kotu kuma ana kai shi kotu sai alƙali ce shi kina ma ajiye shi a kurkuku sai nan da lokaci kaza <laughs> mun mun san me ya faru ba duk mun kara dai wannan station ko ina muna neman shi mu san inda yake cike to yana kurkuku din nan sai bayan ya fito yake cewa akwai aya cikin suratul baqara Allah yana cewa asa an hibbu shay'an وهو عسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم أن شيئا وهو شر لكم ban fahimtar wannan fahimci sai lokacin da na sayo kurkuku Allah ke cewa yaso da dama za ku ki wani abu sai zanto shi fa alheri a gare ku yaso da dama za ku so wani abu kuma sai zanto sharri ne gare ku ku sani ba wallahu lamu antum la yace lokacin da aka sa ni kurkuku din a daren farko ban taba ganin wani dare da ya mushuɗe a rayuwata na bakin ciki irin wannan ba amma ina zaune da daddare bayan na tashi yace sai na abokai na an kurkuku waɗancan suna lado waɗancan suna dara waɗancan suna kaza sai can wani dan mushin shi kadai a wani lungu shi kadai yana ta addu'o'in sa na yan coci shi kadai yana ta bugawa waɗannan masu karfa da lado din fa dukkan musulmi ne waɗansu suna dara waɗansu suna kaza da sauransu har akwai sarki da waziri da a cikin kurkuku yana zartar da mulkin sa to saboda haka yace sai tunani ya kama ni ai na haddace wani abu na qur'ani tunda har dan mushan din can wai ya samu natsuwa a sakamakon waɗansu addu'o'i da yake na mushan wake wake ne kawai yake yi har ya samu natsuwa ni ga da haddace wani abu na cikin qur'ani fa Allah ko yana cewa allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innu alqulub yace nan take sai na jana jana jin bacci kawai sai na tashi na je na arwala na zo na kama kiyamul laili ina rera qur'ani yace a daren farko waɗannan musulmai yan kartan nan da yan daren nan dariya suke musuna cewa wani bakon malami a kawo ku kyale shi sai ya ci wani malami a tukuna zai da yace ban gajiya ba in na gaji in yi karatu haka da ka ba ta eh, duba Qur'ani wani lokacin kuma in yi ba da Qur'ani wani lokacin ya cikin sallah wani lokacin a wajen sallah ce ka har wata rana ina cikin sallah din da dan su suna cikin ludodin su sai wanda daga take ce kaiwa ne wallahi mun yi asarar duniya yanzu wannan da muke mu ba wata ya muke kullawa ba wanda za mu samu ta riba a cikin ta a sakamakon dara ko ko kartan nan da muke yi mu ko ba wani sakamako za a ba mu alahira ba wallahi mun tabbatar ba mu da komai wannan bawan Allah ko da minti biyar kadai kawai yake kullun yanzu yau da kawo shi yau kwana nawa yau kwana goma sha bakwai minti biyar so goma sha bakwai sai wannan lissafin ya fitar da sakamako yace ai gaskiya ya abin kirki ne tarihi kamata ai dai mu je mu alwala mu je mu sallah tare sai suka ce su ba za su yi ba shi ɗaya daga ciki sai ce wallahi ni zan je in bi sai ta so zo jihi sallah suke sallan dare tare da dama ana nan kafin mako ya kewaye duk wannan sai aka ce wannan zaman kartan gaba daya kafin mai aka shimfiɗa a maimakon karta da aka shimfiɗa ɗan kyalle sai aka sa a halari ana karantar da a halari wata biyu ko ta uku ya karantar da su arba'un hadis gaba daya akwai wanda yake sata yake ce ya tuba daga nan kuma aka samu mutum bakwai suka musulunta a hannunsa mutum bakwai annabi ko na cewa la an yi hadiyar lahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin ni'am mutum dai kawai ya rayu ta hanyar ka ya fa a ce an tara maka dabbobin duniyar nan gaba daya a matsayin kayan kadara to mutum bakwai suka musulunta a hannunsa kaga nan gurin kila lokacin da an ce masa wani masa addu'a Allah kai ka furkuku <laughs> ba za ka so wannan ba tunda mutum baya da tabaran hangen nesa da zai hango abin da zai faru a ciki to irin wannan dai babban abin da ake so aiki kuma wannan dai shine abin da zan sami tofawa a cikin wannan ɗan lokacin sai abu na karshe wato kamar yadda nake faɗa akwai waɗansu daga cikin yan uwa matasa masu kishin addinin musulunci masu hankoran ganin an dawo da daular musulunci sai dai kuma da yawa daga cikinsu sukan kuskurewa hanyar da ake bi don dawo da shari'ar musulunci shari'ar musulunci waɗanda suka rushe ta ba lokaci guda suka rushe ta ba sai da suka yi mata tahqiq sai da suka bi wani dogon planin wanda suka rinka bin shi daki daki har sa kai ga nasarar rushe ta gaba daya to idan zaka dawo da ita baka iya dawo da ita a daidai lokaci guda kai ma sai kayi wani tsari mai kyau kafin ka samu nasarar dawo da ita kuma in kana so ka dawo da ita sai ka bi hanyar da annabi da sahabbansa radwanullahi alaihim suka bi wajen kafa daular musulunci ba hanyar da kai kake zaɓa kanka ba ko wani daga cikin mutane ya zaɓa maka ba saboda haka imamu malik ke cewa lan yusliha akhir hadhihi al-umma illa ma aslaha awwalaha babu abin da zai gyara karshen wannan al'umma ta musulunci sai abin da ya gyara farkonta abin da ya gyara farkon shine zai gyara karshen dan haka wajibi ne mu koma zuwa ga faɗakarwar Qur'ani da hadisi ta hanyar su ne za mu sami kyakkyawar hanyar dawo da martaban musulunci da yawa daga cikin irin waɗannan matasa suna da tunanin cewa shiga aikin gwamnati ma kafirci ne shiga aikin gwamnati ma rashin kyautawa ne tunda wannan gwamnati ce wadda take bin tafarki na secularism babu ruwanta da addini dan me mutum zai shiga da babu ruwanta da addini duk wanda ya shiga ma sai su rinka bi suna kafirta mutane wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzala fa ulaika humuz zalimun to gaskiya akwai kuskure a cikin irin wannan fahimta ta su dole ana bin matakai daban-daban Allah ya haranta wa mutane cin naman alade Allah ya haranta wa mutane mushi إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله وما أهل به لغير الله Allah ya haramta wa mutane waɗannan amma tare da haka sai ce famani tsirra gaira bagin wala adin fala isma alaihi wanda ya samu kansa cikin matsalar sai ya ci naman alade ko sai ya ci mushe matsala ce ta sa zai ci wannan naman alade ko mushe Gaira bagin wala adin ba zalunci bane yasa zai ci ba ketare iyaka bane ba Allah ce fala isma alaihi babu laifi akan shi a cikin irin wannan hali ashe ko da Allah ya haramta wa mutum wani abu akwai wani hali da zaka bi wanda babu wata hanya sai wannan to shari'ar musulunci tana da sauki yuridullahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra Allah na son sauki a gare ku baya son ya tsananta muku don haka annabi ke cewa inna ad-dina yusrun walan yashadda ad-dina ahadun illa ghalabahu addinin musulunci ne na da sauki babu wanda zai matsawa kansa wajen musulunci ba sai musuluncin ya rinjaye shi in ka dauka cewa kullum sai kai nafila talatin da daddare raka a talatin ana na ana na wata rana sai tsufa a maka sai ga da kai kake yin goma kaga addinin ya kan yaron jaye kake nan amma in ka dauki bibiyo wanda zaka dawo ma har karshen rayuwarka yafi ka dauki talatin din da zaka rage da annabi ce ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla mafi kaunar ayyuka a wajen Allah mafi kaunatuwar ayyuka shine aikin da mutum zai dawo ko da ko kadan ne to don haka da yawa sai su rinka kafirta mutane cewa shiga aikin gwamnati kuskure ne shiga aikin gwamnati kuskure ne alal hakika wannan fatawa ce wadda aka gina ta bisa ga kuskuren fahimta domin musulunci yana da ka'idoji kamar haka akwai ka'idar yuridullahu bikum al-yusra akwai ka'idar ma ja'ala alaikum fid din min haraj akwai ka'idan fa man tsirra ghayra bagin wala adin fala ismu alaihi akwai ka'idar fa man tsirra fi makmasatin ghayra mutajanifin li ismin fa inna allaha ghafurur rahim akwai ka'idar irtikabu akhaffu dararain wajibun duk waɗannan ka'idoji ne wanda ka samu aya ce kai tsaye ko kuma ka'idoji ne da aka zakulo su daga cikin karkashin wata aya ko hadisi daga cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam karatu shine ke sa mutum ya gane irin waɗannan matsaloli ya gyara su rashin karatu kuma shi ke sa mutum ya kasa ganewa yanzu a cikin irin yanayin yadda muke a cikin kasar mu ga mu ga kuma waɗanda ba musulmi ba kuma ita gwamnati abin da take dubawa idan za ta ɗauke ka kowane irin aiki ne shine cancanta da qualification din da kake da shi na ɗaukar aiki idan muka ce ba za mu shiga cikin ayyukan gwamnati ba akwai illa domin kuwa kishiyoyin mu za su mamaye dukkan makaman da ya kamata a ce mun samu kuma su yi amfani da wannan dama wajen musguna mana da tursasa mana idan ko muka shiga to gashi gwamnati kuma tana aiki da ba qur'ani ba ba da hadisi ba kaga shiga illa ne rashin shiga ma illa ne to a ka'ida ta musulunci idan illoli guda biyu suka ci karo da juna sai a duba a ga wacce ce ta fi zama karama ita karaman nan wajibi ne aikata ta don gudun waccan kar babbar ta faru yanzu dai sai mu kwatanta mu gani in ba mu shiga ba aikin soja ba mu shiga ba dan sanda ba mu shiga ba dukkan wani aiki da shafi hukuma kishiyoyin mu ne za su shiga su yi kane kane a ciki kuma su shimfiɗa mana dukkan irin abin su yadda suke so su shimfiɗa mana babu yanda zamu yi mafi karamar illa da ta faru kwana-kwanan nan daidai lokacin da shugaba wanda ya yi murabus wato shanikan ya rubuta takarda cewa ya fita kuma sabuwar gwamnati ta hau daidai lokacin da wato sani abace ya hau a matsayin shugaban kasa kasan an ce kowace jiha kwamandan sojoji na wannan jiha ya ci gaba da yin dilin da wannan jihar har kafin a naɗa kantomomi haka aka ko ba aka kai ba a kano sai ya kasance mun samu mummunan rabo shine wani mutum wani shi ezekiel tun da ake ba taɓa yin gwamna kajiri a Kano sai wannan kara. Ezekiel ya hau ka san abin tsar da abin eh, Ezekiel ya cikin wannan kwana kila kai wanda kaji wanda kaji a rediyo na cewa handa muku kuɗi miliyan kaza ka to wallahi duk wannan mai sauki ne akan abin tsar da Ezekiel ya tun da ake a Kano dai 99 cikin 100 din musulmai ne kai 100 bisa 100 din musulmai ne jihar Kano kirista din cikin cokali ne amma Ezekiel bai tashi taron farko da shugabannin addini wanda duk gwamnonin da suka rigaye shi limamai kawai ake kira a wannan taro da su kyal sai ya gayyato cewa yan mashan su zo musulmai masu zo da aka tashi yan mashan suka kirga dukkan cocin su da cike cikin jihar kano kowane coci sai da samu wakilci sai ga shi adadin fada fada sun ninka adadin limamai a kano a mitin na farko da gwamna da gwamna na biyu ya zo aka rasa yadda za a yi ga abin tsayin da wancan ya dasa yanzu duk kowane gwamna idan ya zai wahala ture wannan cikin gaggawa sai in jarumi ne wai ya kasance an duba sai a ga limamai da suka zo ko guda talatin ne ko ashirin ne amma fada fada na coci da suka zo sama da mutum ɗari suka cika gidan gwamnati gaba ɗaya kamar ba a Kano aka ba wallahi wannan mafi karancin abin tsiya da malam Ezekiel yi kenan amma da kai ne kai na ce masa malam nan na fassara musta a zuwa harshen Hausa amma bai kamata a ce masa malam ba amma mafi da kai ne ko akan wannan gwamnan aka ce kai ne komanda din a wannan lokacin na tabbatar ba za ka yi wannan ba babu yadda za a kai haka to gashi mafi karancin abin tsira da yamma to irin waɗannan al'amura suna faruwa lokacin da ishaya shekari ya taɓa rike kantoman kano haka ya taɓa samun wani makeken fili a kan titin zaria road titin da in zaka shigo kano daga kudu zaka shigo kanshi ya ba kawai kungiyar kan ana shirin a zo a gina makeken cocin da babu irinsa a najeriya don a nuna wa kasashen duniya cewa an ci arewa da yaƙi ga cocin da babu irinsa a Najeriya ga shi kuma a cikin Kano yake Kano da ake ganin cibiyar musulunci ishaya shekari kan toma kawai aka bai yi wannan abin tsayar in kai aka ba za ka yi wannan ba cikin haka sai Allah ya kawo mana cikin gwamnati musulmi da wani zo sai ya soke wannan abin ya ce ba dai a Kano ba to inda da aka canye ishaya shekari sai aka sake kawo wani ishaya din na biyu shi ba sai kuma ya bada kuɗin gini ba to rikin shigar irin waɗannan ayyukan sai su haifa mana illar da tafi ta shiga din da muke hangowa to irin waɗannan su ne abubuwan da ya kamata samarin musulun ka ganewa kuma wani kuskure da dama da yawa daga cikin samarin musulunci sai su ɗauka musulunci a ga kana da kishin musulunci alamar musulunci shine a ga kana zagin jama'a ka zagi shugabanni ka zagi sarakuna ka zagi manyan malamai ka zagi ƙasashen larabawa ka zagi amerika ka zagi rasha shikenan ka zama sahabi ko tabi'i to me kai me kai idan kai wannan wanda ka zaga din tsayen biyu ne amma wanda ya cancanta a zage shi ko baka cancanta shi ko baka zage shi ba dama zagagge ne kamar America amma wanda bai cancanta ba a zage shi kai kuma ka zage shi ka kai ka dauki laifi kenan kuma mu lura da wani abu Allah bai tsora mun bani kadai ko kai kadai ko mu kadai cewa dole nan gurin kafin mu mutu sai in dole musulunci ta kafu in ba ta kafu ba ana an dauke mu a matsayin masu laifi ba a daura mana wannan ba abin da za a daura mana laifi in ba mu yi aiki ba su ake mu fara aiki amma ba sharadi bane ba nasarar ta fara akan hannun mu mu yi wani fulanin din da jikokin mu da za su zo nan da shekara saba'in su zo su su karasa wannan ginin mu ya kasance zane kawai muka yi designing kawai muka yi sun su zo su yi ginin nan gaba ko mu sa harsashin ginin su zo su karasa kar mu ɗauka cewa sai in mun fara ginin mun karasa ne sannan muka zanto musulmai amma akwai abin da ake cikin shari'a ka san dama ababi guda biyu ne akwai fardu kifaya akwai fardu ainin fardu kifaya farillan da aka dora ma kai da yan uwanka musulmi wanda in waɗansu suka tafi suka sun ɗaukewa sauran akwai kuma fardu ainin farillan da kai sai kai ni sai na kowa sai yayi ita ma sai ta yi mace da namiji kowa sai yayi sallan azhar da asar azumin watan ramadan aikin hajji ga mai ikon zuwa ba wanda zai ɗaukewa wani kowa sai yayi da kanshi to irin waɗannan su ake son ka fara baiwa muhimmanci kafin waɗancan masu zuwa kafa daular musulunci ba fardu ainin bane ba akai na ni sai na kafa ta ni kadai ko kai sai ka kafa ta farilla ce akan sauran yan uwanka musulmi to sai ga mutum bai san abin da yake farilla kansa na shi kadai bai yana ta rigima akan wancan kuma rigimar hanyar da yake bi wani aka fa wancan din fa shine raba kasidu a raba wake-wake akan dai a zagi sarakuna a zagi manyan malamai a zagi kowa a zagi amerika a zagi rasha shikenan an gama musulunci wannan ba ne musulunci ba sarakunan mu da dama da muke ganin suna da kuskure akwai wanda suke da kuskure da gaske tabbas kuma da ganganci suke yi sun sani sun take akwai wanda karantarwa ce bata isar musu ba to wannan kamata yayi a shigar da karantarwa a cikin fadar su ta hanyar lalama ta hanyar tausayawa shugabannin jama'a ne su irin waɗannan hanyoyi ya kamata a rinka bi akwai lokacin da kai ba za su karɓi magana daga wurinka ba ko ne saboda muna da ƙananan shekaru sai mu je mu samu dattijai mu tura musu wakilai su je su yi musu nasiha su bi irin wannan hanyoyi so ya kamata a rinka bi ba lalle ne sai in ni ne bane ba yawanci matasa mu abin da suke dauka mutum ya fito a ce shi ne sai in shi sannan abubuwa suka inganta a ka'ida ta musulunci yanzu ga wani mutum sunansa Ibrahim ya yi laifi ni Ja'far in na san Ibrahim ya raina ni ba zai yarda da nasiha ta ba ko da ko gaskiya zan faɗa masa amma zai yarda ta malam Khalid sai in je in samu Khalid in ce je kai wa Ibrahim nasiha idan ya yi masa ɗin shi kuma ya gyara shi kenan mun na samu ribar da nake so amfanin dara ba kasawa ba to me ya rage tun da ya riga ya dole sai ya karɓa ta hannuna sannan abin ya daidai ba dole sai ya karɓa ta hannuna ba to dan haka irin waɗannan al'amura ya kamata matasan musulun ka lura da su sai su rinka dauka cewa wannan zage-zage su ne addini ko alama zage-zage ba addini bane ba sai mutum yayi karatu zai fahimci addini kuma da aka ce shari'a sai su rinka dauka yanke hannun barawo yanke hannun wato yin bulala ga mazinaci shi kadai ne shari'a shari'a shine dukkan abin da Allah ya saukar ta harshen manzansa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta kalimatu tayyiba min al-islam kalma daddada da zaka faɗa dan uwanka musulmi annabi ya ce daidai take da ka dauki sadaka ka bayar ko menene a rayuwarka qul inna salati wa nusuki wa mahayai wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin gaba ɗayanta musulunci ne yadda zaka zauna yadda zaka shiga gida yadda zaka fito yadda zaka shiga ban daki yadda zaka fito yadda zaka yi kasuwanci yadda zaka yi leburanci yadda zaka yi kwadago yadda zaka zauna da iyalinka yadda zaka zauna da makwata duk yana nan a rubuce cikin littafin Allah da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu kuma dukkan su kowanne sunansa shari'a idan kake yin aiki da daya ba ka yi aiki da shirar Allah ba a wannan bangaren sai mu bincika sauran bangarori muga kuma yaya kake idan ka ce Allah ce wallahi kun bi azla fa laika mal kafirun sai aka samu ba kwa ka maciji kai da makocinka kuma baka yi aiki da abin da Allah ya saukar ba kenan tunda Allah ya ce wa bil walidaini ihsanan wa bi dhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba